ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a bakwai ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da takwas wace ta daidai da biyu ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba surat tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta 60 a cikin suratu tauba wato ayar da aka yi mana bayanin waɗanda za a baiwa zakka to Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka ce shine ya kasa gado da kansa to ya ambaci wasu mutane waɗanda su ne suka cancanci a basu zakka ma'ana kenan kamar yadda muka ce ba kowa bane kawai zai ce ya tashi kawai ya ce a bani a taimake ni a'a in ma har ya kai matsayin da za a taimake ka to sai an samu mutane nagartattu daga tsibirinka ko yankinka mutum uku masu hankali salasatun min ulil hija ko min zawil hija su tashi su ce jama'a halin da wane yake ciki bai kamata mu zura masa ido ba ya shiga halin ni ya tasu ya shiga hali na kasawa mutum ne wanda yana bukatan a tallafa masa to a wannan hali shi shikenan sai a dinga yi maka ruwan ambaliya da dukiya a baka amma musulunci bai bude kofa ba kowa kawai ya tashi da wanda ya gaza da wanda bai gajiya ba wato ya tashi ya ce a taimaka masa dan haka irin wannan wata drama ta faru a wani masallaci wani ya tashi ya ce jama'a don Allah a taimaka akwai wasu marasu lafiya a wuri kaza sai wani ce zauna mu dan ka gama mun tashi idan ba mu kwanta mun ce ba mu da lafiyan ba ana fahimta to mun karanto mas'aloli da dama a ƙarƙashin wannan aya domin tana da faɗi kwarai da gaske mun tsaya akan mas'ala ta hukuncin mutumin da ya ɗauki zakka sai ya baiwa wato mutumin da ba shi ya kamata a baiwa ba menene hukuncin zakkansa muka ce imamu malik radiyallahu anhu ya yi tararrabi a cikin wannan mas'ala ya ce zakka ba ta yi ba a wani kaulin kuma ya ce zakka ta yi amma zance mafi inganci insha Allah shine zakka ta yi saboda hadisin da muka kafa hujja da shi a cikin Bukhari da Muslim wanda wani mutum ya ɗauki zakka ya baiwa wata karuwa ya sake ba da zakka ya baiwa wani barawo rana ta uku ne ya baiwa mutumin da ya dace ya ba sai ya samu damuwa aka ce da shi ai waɗannan mutane da ka ba kaga wane fa ne wane kuma a'a ko wance karuwa ce sai aka zo masa mafarki aka ce a karka damu ai wannan zakka da kai ka bada ta inda ya cancanta ka baya saboda karuwa sakamakon wannan zakka Allah subhanahu wa ya shirye ta ta daina karuwanci shi ko wannan dan fashin sakamakon wannan zakka Allah subhanahu wata'ala ya shirye shi shi ma ya daina fashi don haka kenan ko da ba wanda kai nufi bane misali ka baiwa zakkan kai dai niyya kawai ake duba domin ƙa'ida ta usulul fiqh tana cewa al-ibratu fi shari'a bil maqasid wan niyyat la bil mabani wal alfaz abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake kallo a wurinku kawai zukatanku inna Allah la yanzuru ila ajsamikum ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum kan jiki ba matsala bane a wurin Allah subhanahu wa ta'ala rama ba matsala bace a wurin Allah subhanahu amma menene zuciyar ta kunsa ina fata muna fahimta sannan mas'ala ta gaba a cikin karkashin wannan aya menene hukuncin mutumin da ya ba da zakka sai zakkan ta salwanta to malamai sun ce ya danganta da irin salwantan da ta yi misali kai ne ka cire zakka bayan ka cire zakka din kafin ka bai wa ɗayan mutanen nan guda takwas waɗanda alƙur'ani ya faɗa ya lissafa sai wannan dukiya ta salwanta misali yau ka fitar da zakkan jim kaɗan zuwa anjima? ko gobara ta zo ko aka samu ambaliya ko 'yan fashi suka zo suka anshe wannan zakka to in dai ba sakaci kai ba to malamai suka ce shi kenan zakka ta yi saboda wani abu ne Allah subhanahu ta'ala ya ɗaura ma wannan dukiya amma da za ka fitar da zakkan misali yau misali a ce bakwai ga ramadan ya kamata ka fitar da zakka sai ka fitar sai kawai ka je ka samu wani wuri ka kunshe wannan zakka baka baiwa wanda ya dace ka bashi ba wata ɗaya misali ya zo wata biyu akan wannan kuɗi kafin ka kai shikenan sai kuɗi suka salwanta to malamai suka ce baka fitar da zakka ba sai ka sake fitar da zakkan saboda kayi sakaci menene naka na jinkiri akan baiwa waɗanda ya dace ka baiwa haƙƙinsu ina fata kuna fahimta malamai to ƙarƙashin wannan aya kuma har wayo akwai wata matsala shin imam jagoran mutane ya halatta a bashi wannan zakka ya kasa malamai suka ce babu laifi in dai har shi yake jagorancin ku kun yarda da shugabancinsa kuma zai iya kai wannan dukiya inda ya dace a kai to ba laifi bane ana iya danka masa a ce malam ga zakka ka duba abin da ya dace a cikinta muna fahimta matsala ta gaba mun yi bayani a cikin aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wal amilina alaiha masu aiki a cikin zakka muka ce ko da mai kuɗi ne a wannan hali ya cancanci a bashi zakka saboda aiki yake yi wa addini wurin tara kuɗi daga masu dukiya domin a maidawa marasu dukiya to shin akwai wani percentage ne da za a iyakance mai misali kamar yadda kaga efcc yanzu idan aka samu whistle blower wani mutum ya zo ya ce na ga tarin sununin tsibirin kuɗi a sef ɗin wane misali sai aka je aka buɗe wannan safe aka ga misali dala biliyan 23 kana da 5% na dala biliyan 23 ku buga mana nawa zai zama misali 5% of 23 billion dollars <laughs> now kuɗi ne ba yan kaɗan ba masu yawan gaske to shin ita ma zakka haka za a yi a ce misali iya abin da aka samo za a baka ɗayan kaso hudu ko ko ɗayan kaso shida ko ko ɗayan kaso takwas game da ake raba zakka malamai sai suka saba imamu shafi'i rahmatullahi alai ce za a kasa ta gida takwas ne one over eight shine za a baiwa wanda ya yi ɗawainiya da jigilan tara zakka amma imamu mujahid radiyallahu anhu ya ce a'a ba za a iyakance wani certain percentage ba ba abin da za a iyakance kawai za a duba gwargwadon aikinsa wahalar da ya yi misali ta bukata a bashi nawa gwargwadon wahalar ka sai a ɗauka kawai a ce shikenan ga abin da za a baka ibn umar ya ce radiyallahu an a'a za a ɗauki dukiyan ne a basu daga baitulmal wato ibn al-arabi ibn al-arabi ya ce za a ɗauki dukiyar a basu daga baitul mal to amma wannan ra'ayi nasa wato yana da rauni kwarai ra'ayi ingantacce a ciki shine zakka ba za a iyakance a ce saboda kayan aiki za a baka ɗayan kaso hudu ko ɗayan kaso shida ko ɗayan kaso takwas ba a'a abin da ya faɗo kawai Allah ya ci da kai shine za a baka domin wannan wahala da kai na kai komo wurin tara ainihin zakka muna fahimta malamai matsala ta gaba a ƙarƙashin wannan sai malamai suka sake sabawa jawazu akhdhi al-ujra min min al-mu'amalat shin ya halatta misali a mu'amalance idan za ka yi mu'amala da kai da koma wane ne ya kamata ka shata ka ce sai an baka kaza wasu ka ce a bai halatta ba misali kai ne mutum ne ya zo ya ce malam ina son ka raba mana gado mu'amala ce wannan shin ya dace ka ce sai an baka kaza misali kamar haƙan makabarta misali mu'amala ce shin mai haƙan makabarta yana iya cewa a'a duk gawan da aka kawo sai an bani dubu biyar misali sannan haka ko ko a'a in ba za ku iya ba ku zo ku haƙa rami abin ku ku binne shi misali mu'amala ce an fahimta to sai malamai suka saba wasu ka ce a'a bai dace ka anshi komai wanda za ka yi mu'amala da wani ba ra'ayi na biyu suka ce a'a kana iya ansan wani abu a cikin wata mu'amala da za ka yi misali kamar wankin gawa wani ne ya rasu misali sai kai ka buɗe wani wuri ka ce to shi shikenan duk wanda aka yi ma rasuwa idan yana so a wanke masa gawarsa a nan to sai ya ajiye mana dubu sha biyar misali mu'amala ce wasu ka ce babu laifi kana iya ansa wannan kuma ita ce ra'ayi wato shine ra'ayi salim ko aslam wanda yake ya firin jayi duk abin da aka zo ma da shi kana iya cewa na mu'amala wanda musulunci bai haramta ba kana iya cewa to ni abin da za a bani akan wannan aiki da zan yi shine kaza wannan ya halatta don haka kwanakin baya akwai wani nan cikin talibai ce mu ko a kebbi ne ko a jigawa can sai ka biya kuɗin hakan makabarta nan an ɗanyi wasu magana mutane suka ce a'a wai ka ji ma makabarta sai an biya to yanzu misali mutanen nan da suka zo bayan gari in ka kalli abin mahanga ta hankali misali idan kana so a haƙa maka lambatu a ƙofar gidanka misali keran mutum za ka yi kace kai haƙa min lambatu in ya gama kace Allah ya shi maka albarka ka ya sa ka gama lafiya ko ko tsada za ku yi to in tsada za a yi ai bai sake da haƙan makabarta ba saboda wani aiki ne su suna taimaka maka ne to kuma ya kamata ku taimaka masu menene za a taimaka musu da shi a yi musu salari idan ko ba za a yi musu salari ba suna da daman da za su yi haɗaka su ce to abin da zai faru duk gawan da za a binne sai an ba mu dubu biyu wannan halal ne fiyo halal ba wani abu a cikinsa don mu'amala ce idan ko kun ga da ƙyashin ku bamu zo ka sun ku ya ɗauki dagi ko ko cebur ko ko manjagara ka da za zaka yi ka haka kai majorin gawan ka kasa mu na mu kallo kawai mu taya ka da doyin alheri babu laifi a ciki saboda kai a hankalce kana tunanin a hankalce kar ma ka kawo maganar mu'amala ko addinance a hankalce mutum ya zo ya tare gawa ba kowa ma ke ɗaukanta ba duk yadda ta zo ma kuma za su tacibe ta za a sa a cikin rami sannan a haƙa ma to kuma kowa sai kaka bari ganshe ta shi ya kamata a masu wani abu dan mu'amala ce malamai kuna fahimta mas'ala ta gaba shin ya halatta a cikin kuɗin zakka idan misali aka yi yaƙi tsakanin musulmai da waɗanda ba su ba sai aka kama fursunonin yaƙi daga cikin musulmai shin ya halatta a cikin kuɗin zakka a je a bada domin a yanta waɗannan musulmai daga ƙangin bauta imamul asbagh radiyallahu anhu ya ce eh ya halatta ana iya ɗaukan kuɗin zakka domin shi ma ya shiga cikin wafin riqabi wato cikin 'yanta wuyayin bayi tunda musulman nan an kama su a matsayin fursunonin yaƙi ne to a inda suke ya sunansu bayi don haka ana iya zuwa a ɗauki wannan dukiya a je a bada domin a 'yanta su ابن القاسم qasim ɗalibin imamu malik rahmatullahi alai ya ce la juz ni a wurina bai dace ba to amma ra'ayi mafi inganci shine ya halatta idan aka kama musulmai a wani wuri fursunonin yaƙi ya halatta a cire daga cikin kuɗin zakka a je a bayar domin a 'yanta su daga wuyan bauta Allah ya sa muna fahimta mas'ala ta gaba mutum ne ya rasu ya bar bashi ai kun ga anan an ce wal gharimina alaiha da mutanen da bashi yayi ma yawa to shin shi ma mamaci ya shiga cikin wannan hukunci mutum ne ya rasu misali ya bar tarin tsibirin kuɗi da ake bin sa na bashi shin ya halatta a cikin kuɗin zakka a cire a je a biya masa bashin sa bayan ya rasu malamai suka saba abu hanifa ya ce eh ya halatta ya ce ba za a yi haka ba don ana maganan wanda bashi ya ma yawa ne a raye an fahimta amma mutumin da ya riga ya rasu to magadansa su suke da haƙƙin da za su biya kuna fahimta malamai wasu daga cikin malamai daga cikin ainihin wato ah, me yake da suna eh, abin nan ɗaliban imamu malik suka ce a'a babu laifi ana iya cirewa a cikin kuɗin zakka ana iya cirewa a cikin kudin zakka a je a biya wa mamacin da ya mutu da tsibirin bashi a kansa to magana mafi inganci ita ce maganganun da wasu daga cikin ɗaliban imamu malik suka yi radiyallahu an idan mutum ya rasu saboda bashi yakan jefa mutum cikin tasko a ran alkiyama tun daga cikin kabari ma yakan fada cikin fitinar azaba kabari yakan matse shi yakan yi masa duhu yakan fuskanci raɗaɗi a ƙona shi tun a cikin kabari don haka tun da akwai yadda za a yi in ya zama na magadan babu halin da za su yi su biya to ba laifi ba ne a cire a cikin baitul mal a cire a je a biya wato cikin kuɗin zakka muna fahimta malamai sai matsala ta gaba shin mutum ne ya zo an yi maganan miskini kuma aka yi maganan fakiri aka ce sun cancanci a basu zakka to mutum ne ya zo misali ya yi bayanin halinsa ya ce wallahi ni ina da damuwa ina da iyalai ba ni da abin da zan ci yanzu azumi ma kaza kaza da sauransu shin ya halatta daga wannan bayanin kawai a cire kuɗin zakka a basa malamai sun saba wasu ka ce eh bayanin da ya kawai ya wadatar a bashi abin da ya cancanta a bashi wasu daga cikin malamai suka ce a'a sai an je an yi bincike an gano gaskiyar maganarsa to amma zance mafi inganci shine a da ba yanzu ba idan mutum ya zo ya yi bayanin matsalarsa a ɗauki kuɗin zakka a bashi a da saboda ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima wasu mutane sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huntaye ba su da takalma kai rawun yace in ka gansu mutane ne na bayan gari wanda talauci a kansu ya kare annabi alaihi salatu salam idansa ya kada ya turu ya ja kamar yana ce masu habbai radiyallahu anhu shin a cikin musulmai yanzu akwai mutane irin waɗannan waɗanda suna tafiya huntaye babu takalma ga su a komaɗe a ƙeƙashe a bushe jiyojinsu kana iya kallo ya tashi ya hau mimbari ya ce ku ba mutanen nan aka dan fito da abu annabi bai shiru ba sallam ya dinga magana ya dinga magana sai da aka fito ya ga mutanen nan an wadata su da dukiya sannan aka ga fuskar shi ta ya haske ya dara ya yi murmushi don haka sai suka ce to da wannan hadisi idan mutum kawai ya zo ya ce ga matsalarsa a bashi to ni kuma sai na ce eh wannan shine ra'ayin da ya fi inganci a jiya da shekaran jiya ko kuma a da amma yanzu saboda yanayi saboda kamar yadda mai risala ke cewa ana haifar wa da mutane hukunce-hukunce gwargwadon irin yadda suka haifar ma da kansu wasu abubuwa ba zai yiwu kawai ka zo ka ce mutane misali ana tara kuɗin misali mutane ka zo ka ce a'a ai ga kaza ga kaza ga kaza kawai a ɗauki kuɗi a baka in har za a ta yin haka to za a samu marasa gaskiya da yawa idan ka kawo matsala dole a bincika a je a biya akwai wanda nake zaune da shi dan siyasa yake gaya mu ce wallahi malam ina ba sa bayani akan ya kamata ku dinga taimako yace wallahi abin da muke iya malam muna yi amma galibin mutane kashi tamanin wallahi malam ƙarya ne yace akwai mutumin da ya zo min yace yana ciwon idanu za a mai aiki ya kira wasu kuɗaɗe yadda ɗan dai kuɗin haya haka kamar two bedroom haka zai kama maka ya ce to a ina ne za a aikin ya ce asibitin dutse ni kuma very unfortunate ina da yaya shi aikinsa wato yana duban idanu sai na tambaye shi na ce wa ka samu ya ce wane ya samu ya ambaci suna wani likita sai shi ya kira da ya kira sai aka ce a ai kwata-kwata mu yau da shi tun daga shekaran jiya zuwa yau ba mu ma duba patient ɗin ido ba ma kai hasali ba ma mu da likitan ido ma nan amma ya dinga hura wuta ya dinga hura wuta da aka ce to kawo bil din a tura ka wurin likitan kenan sai bat bat bat yadda ka san bacewan kuɗi to kaga in za a ta budewa kowa zai ce a ai wallahi ga kaza ai ga kaza a tafi a haka to ina tabbatar muku za a samu mutane yan wanki da guga da turare da sitaci duka za a samu a cikin al'umma kamar yadda na faffado misali a jiya na kuma ba da misalai sannan yake gaya ma akwai waɗanda suka zo suka ce to wai ga ramadan ya kusa ga wani littafi mai kyau da Allah muna son ka taimaka ka buga sai su to ba matsala kofi nawa kuke so muna son kofi ne kamar dubu goma ce to ku kawo littafin za mu buga sai mu kai masallatai wai su a'a kayan suke so a ba su buga to akwai gaskiya a cikin wani magana kai ne baka ce misali kana so kai gini sai wani ce da kai to ba matsala ba ni plan kai me naka ka bada mana in gina zaka kace a'a ni dai in zai yiwu ka ba mu kuɗin mu mu gina akwai gaskiya a cikin magana to kaga a jiya da shekaran jiya bayani yana gamsarwa amma a yanayin da muke ciki a yanzu ba yadda za a yi ka zo da bayani a ɗauki dukiya a baka sai an bincika matsala ta gaba shin ya halatta mace ta baiwa mijinta zakka ko bai halatta ba nan ma malamai sun saba wasu ka ce a'a bai halatta mata ta ɗauki zakka ta baiwa mijinta ba wasu ka ce a'a babu abin da ya hana mata tana iya ɗaukan zakka tana iya baiwa mijinta domin shi ne ya wajaba ya ciyar da ita ita bai wajaba ta ci da shi ba to tunda ko bai wajaba ba ya halatta ta ɗauki zakka ta bashi misali kamar ka sami irin wacce ake cewa shugaban din nan misali ita ta haife ka a shekaru tana da irin kamar shekaru arba'in ta same ka ɗan ashirin da biyar shi kai duk garin nan ba wanda ya yi sai kai tana da ɗan gidanta da 'yan motanta to kai dai kawai abin da ake so ka zo ka yadda za ka yi auren kawai dama can kai kakan haɗa bai haɗo. in an ɗaga ka ba za a taya ba bari a siya to gidanta ga kafin gaman auduga sannan kuma gini kamar ginin kasar turai abinci dama kai kakan yi oo ne misali ba na safe ba na rana na dare ne kake dan haɗawa. su shi kenan sai ka zo ka auri <laughs> ka zauni gida kuma ta ci da kai ta shayar da kai kuma lokacin zakaya ta ce gashi ba haka yake ba dama ayin aure ya daɗi sai a ce da miji uba kuna fahimta sai suka ce eh, ya halatta mace ta ɗauki zakanta ta baiwa miji me dalilin ku suka ce hadisin da ya tabbata a cikin bukhari rahimahullah Bilal wata rana yana tsaye radiyallahu anhu sai ga wata mata ta zo tana so a mata iso ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunanta Zainab sai bilal ya je radiyallahu anhu ya gaya wa annabi cewa ya rasulullahi wata mata mai suna zainab tana so ta ganka to zayanib din suna da yawa a cikin matayen sahabbai annabi sai ya ce a alaihi salatu wasallam ayyu zayanib wacce daga cikin zainabobin sai aka ce matar abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yadda annabi ya ce a alaihi salatu wasallam yi mata iso ta shigo sai ta shigo da ta shigo ta ce ya rasu na zo ne ina neman fatawa ka san dai abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ba shi da hali ni kuma mata ce yar kasuwa Allah subhanahu wata'ala ya rufa mani asiri shin ina iya tallafa masa koda ko da zakka ne in basa annabi ya ce alaihi salatu salam kina iya bashi zakkan kuɗi idan ma kika bashi to kin ci tudu guda biyu tudun kusanci da kuma tudun lada na sadaka da kika bayar don haka akan wannan hadisi babu laifi wato mata tana iya ɗaukan zakka ta baiwa mijinta kamar yadda ibnu habib ya faɗa rahmatullahi alai amma abu hanifa shi ya ce bai halatta ba amma ra'ayinsa marju'un ne ba raje ba wato ra'ayinsa ba shi da karfi saboda ga zahirin hadisi ina fata mun fahimta to da wannan muke cewa matsalolin da ke ƙarƙashin wannan aya sun kare insha Allahu yanzu za mu ci gaba da aya ta 61 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم الذين idan ana biye da ayan mun ce kamar yadda ya tabbata a cikin riwayar ibnu jarir rahmatullahi alai wannan sura ana kiranta al-fadhiha mai fallasa saboda yadda ta fallasa halin munafikai ko suratul munafiquna ma bata yi bayanin alayyan su haka ba shi yasa muka ce duk inda kaji an ce minhum wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni ana fahimta wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya duk inda kaji an ce minhum bi ma'ana daga cikin waɗannan munafiqai alladhina yu'dhuna an-nabi akwai waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko dai ya zanto misali da magana ko kuma ya zanto da aiki shi yasa Allah ya ce a can ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhunna wasma'u ra'una ko ko arra'nu wato kalma ce wacce yahudawa suke amfani da ita wurin cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali kamar a ce sakarai ma'anan kalman kenan a wurinsu to su sahabbai a larabci an faɗi wannan ma'anan shi dako da kuma saurare sai suka ɗaura koyi da yahudawa sai su ma suna cewa raina aka ce a'a kar ku dinga faɗin irin wannan kalma domin a cikinta akwai cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma abinda za ku yi ku yi amfani da madaran kalma wa qulun zurna wasma'u maimakon ku ce ra'ina ku ce unzurna yi mana dako yi mana jinkiri har mu zo muna nan tafe za mu same ka sannan cutar da manzo duk manzon da Allah subhanahu wata'ala ya aiko cutar da shi duk mutumin da ya cutar da shi yakan fada cikin la'ana innal ladina يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا دم متمن da yake cutar da Allah subhanahu wataala Allah ba za ka gansa ba bare ka cutar da shi domin la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar amma abinda ake nufi da cutar da Allah subhanahu wataala shine ka cutar da addinin sa kama yadda ce a can wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla haka kuma duk mutumin da yayi sa'in sa da addinin Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya cutar da Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah ya la'ance shi a nan duniya sannan ya tattalan masa azaba ta wulaƙanci ran alkiyama haka waɗanda suke cutar da muminai maza sannan suke cutar da muminai mata Allah subhanahu wataala ce hakika sun ɗauki zunubi mai tarin girma ran alkiyama gaban Allah subhanahu wataala annabi Musa shi ma irin wannan Allah subhanahu wataala ya mana bayani يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى min الله مما wa وكان inda الله وجيها kar ku kasance kamar irin waɗanda suka cutar da annabi Musa mutanensa ma su ma sun samu wannan nasibi na cutarwa qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana to sunnar Allah subhanahu wa ta'ala don mutumin da ya rike tafarki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya sami manzon Allah shi ma sai ya same shi Allah yana cewa latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kathira za ku fuskanci cututtuka masu yawa daga mushrikai daga waɗanda irin ba wato wato daga wurin waɗanda ba irin ku ba waɗanda ba su wanke damtse ba su kallon alƙibla za su cutar da ku da bakin su sannan kuma za su cutar da ku da ayyukan ku to annabi alaihi salatu wasalam shi ma an yi masa irin wannan wa minhum alladhina yu'dhuna annabi daga cikin waɗannan munafiqai akwai waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yaquluna suna ke cewa huwa udhun ai shi kunne ne wannan kinaya ce a larabci idan aka ce fulanun uzun bi ma'ana yasma'u sahiha wal fasid yakan ji zancen gaskiya yakan ji maganar ƙarya kamar yadda ya ce a can wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah idan suka zo sai su yi maka gaisuwa gaisuwa wacce ba irin ta bane Allah subhanahu wata'ala ya ce ai maka Kamar Yahudawa da irin waɗannan munafikai in suka zo sai ce assalamu alayka ya rasulullah mutuwa ta tabbata a gare ka domin assamu da larabci ma'anan shi mutuwa amma assalamu aminci su sai su ci da wannan lamun sai ce assamu alaika ya rasulullah shine da aisha ta fusata radiyallahu anha tace wa alaikumus samu wal la'ana kuma da la'antan Allah da mutuwa ta tabbata a gare ku annabi ce a me ya zafi yake aisha ba haka ita ce baka ji abin da yace ba shi ma yace baki ji abin da nace masu ba da suka ce da ni assamu sai na ce wa alaikum kuma mutuwa ta tabbata a gare ku ba shi ke kenan zauna lafiya ba don haka sai ce huwa uzun ai kunne ne yana jin magana kyakkyawa yana kuma jin mummuna mu yi aika aika mu yi abin da za mu yi sannan mu koma mu rantse mishi da Allah zai yadda ana fahimta Allah subhanahu wa ta'ala sai maida musu da martani yace huwa qul kace da su udhunu khairin lakum ai wannan kunne ne na alkhairi ko kunne ne mafi alkhairi yafi alkhairi gare ku domin shi ba irin yadda kuke cewa yana jin kyakkyawa bane da mummuna a'a yu'minu billah shi kunne ne wato yakan ji magana har ma jin magana ta saye imani da Allah subhanahu wata'ala wa yu'minu lil mu'minin sannan kuma yana gazgata mu'mine cikin abin da suka bashi labari Za ka iya cewa amantu bihi wa amantu lahu ko amantuhu bi ma'ana hu na yadda da shi na gaskata maganarsa kalmomi ne mabambanta amma duk ma'anar shi daya amantu bihi amantu lahu amantuhu bi ma'ana fi ma akhbarani na gaskata shi cikin abin da ya bani labari don haka ka ce kunne ne mafi alkhairi ko kunne ne na alkhairi gare ku yana imani da Allah subhanahu wata'ala yana kuma gasgata muminai cikin abin da suka bashi labari wa rahmatul lillazina amanu minkum sannan kuma rahama ce amma ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku ashe kenan duk mutumin da bai yi imani ba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu ta yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zame masa rahama shi yasa Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalb lan faddu min hawlik sannan kuma yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim annabi ya zo ya kasance ga muminai mai tausayi ne mai jin kai ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face sai dan ka zame rahama ga talikai gaba daya amma su talikan ga wanda suka bi abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo amma duk mutumin da bai imani ba bai bi shi ba babu ta yadda za a yi annabi ya zame masa rahama za mu ga irin wannan karara a lokacin da abdullahi ibn ubay ibn salul ra'asun nifaq wanda yake duk wani munafiki yanzu a duniya ɗalibin abdullahi dan ubay ne malamai kuna fahimta a lokacin da ya tabbata ya san cewa ya yi aika aika ya yi tsiyar da duk zai yi ga addini da ya ji zai mutu sai ya bar wa ɗansa sahabi abdullahi radiyallahu an ya bar masa wasiya ya ce idan na rasu ka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce ya bada a a bizne ne a cikinta sannan kuma ya zo ya yi mani sallah a tunaninsa wannan abu zai amfanar da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wani abu da zai amfanar da kai matukar baka yarda da shi ba annabi ya bada riga ya je masa sallah alaihi salatu wasalam amma duk da hakan kuma bai hana Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da shi ba saboda mizan da mi'yar ma'aunin da ake lura da shi shine imani to ko tun da ya mutu ba imanin sai Allah ce wala salli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri kar ka sake tsayawa wani mutum ɗaya da ya mutu daga cikin waɗannan munafikai kar ka tsaya wurin kabarinsa kar ka masa sallah sun kasance ba su yi imani da Allah ba ba su yarda da manzo ba kuma sun mutu suna fasikai ashe kenan kun ga imani ko ko rahma? takan samu waɗanda suka yi imani ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ce walladina yu'dhuna rasulullah kaga waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi kamar yadda Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'dhu rasulullah wala an tankahu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana 'inda Allah azima bai yuwa gare ku ku mu'minai ku tattaru ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyautu ba ba girman ku bane ba kuma mutuncin ku bane a don haka ba daidai bane cikin masu tafasir sun akaito cewa wannan aya ta sauka ne akan Attab ibn Qushayr kamar yadda Qurtubi ya kawo rahmatullahi alai ko kuma yace a'a ta sauka ne a wurin Naftal bin Haris ɗayan biyu dukkanin su suna cikin munafikai sukan yadda maganganu su faɗi maganganu amma idan suka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce a'a wato wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un kada ku damu kullum mu nan tafiyan mu daya aqidin mu daya komai namu bai daya amma waɗannan mutanen ai muna mai da su wawaye ne kuna fahimta Ya halifuna billah yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahq أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين wannan aya kamar yadda qatada yace radiyallahu an ta sauka ne akan wani mutum daga cikin munafikai an fita yaƙi za a tafi yaƙin tabuka sai ya kalli sahabbai radiyallahu anhum yake cewa kai ما أرى قراءنا أرغب منهم بطونا ولا أجبن عند اللقاء yayi maganganu na ɓatanci yake cewa ni fa idan za a sanya mutanen nan akan ma'auni ban taɓa ganin mai kwaɗayi irinsu ba ban taɓa ganin matsoraci irinsu ba sannan ban taɓa ganin maƙaryaci irin waɗannan mutane ba sai ya ƙara yana cewa na rantse da Allah idan abin da Muhammadu yake faɗa gaskiya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu dinnan kaman yadda yake cewa wato mun fi munafikai sharri mu dinnan idan abin da annabi ya kawo yake faɗi gaskiya ne mu mun fi jakuna sharri sai aka ɗauki magana aka je aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya rantsi shine sai aya ta sauka ya'lifuna billahi lakum liyurdukum suna rantse maku da Allah domin su yadda da ku don an ce man kana halifan falyahlib billah duk mutumin da zai rantse ya rantse da Allah subhanahu wa ta'ala wa man hulifa lahu falyarda duk mutumin da aka ce mashi wallahi to ya zama dole sai yadda matukar mai rantsuwan ba dan shi'a bane domin auren yan shi'a ya dace ka ce wallahi billahi tallahi akan ƙarya wannan magana tana cikin usulul kiyafi tana cikin anwarun nu'maniyya wai al-yaminul mughallada rantsuwa mai zafi kana iya yin ta akan ƙarya matukar wanda kake rantsi ma ba dan shi'a bane irin ka malamai kuna fahimta don haka yahlifuna billahi lakum liyurdukum suna rantse maku da Allah subhanahu wa ta'ala domin su yadda da ku wallahu wa rasuluhu Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa a haƙo an yurdu su suka fi cancanta da a yadda da shi ko kuma a yadda da su a duba mun zamir wallahu wa rasuluhu Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa a haƙo su suka fi cancanta an yurduhu ma ne koko an yurduhu an yurdo su yardar da shi to shi wa za su yarda Allah ko annabi malamai sun saba in kanu mu'minin in sun kasance mu'minai ne wannan damirin akwai maganganu akan sa na malamai kusan guda biyu ko guda uku amma ina so mu sani a larabci ana iya amfani da damirin mutum ɗaya mutane da yawa malamai kuna fahimta misali Allah subhanahu wa ta'ala ya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la'afizun inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin inna anzalnahu fi lailatul qadr wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal mu ne muka saukar da shi da suwa suka saukar kaga ashe a larabci ana iya amfani da zamirin mutum ɗaya wa zamiri da yawa malamai kuna fahimta kamar yadda ya ce a can kamar yadda za ka yi amfani wa domirin mutum biyu ga mutum ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa auhayna ila Musa wa akhihi Haruna an tabawwa'a liqaumikuma bi Misr buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala wa bashiril mu'minin wato muka yi wa annabi Musa da ainihin dan uwansa Haruna wato wahayi akan cewa ko zaune kasan misra ka duba zamirin kaga wa auhaina ila musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi misra buyuta sai yace me waja'alu buyutakum qiblatan bai ce waja'ala buyutakuma qiblatan ba wannan a larabci ya dace to sai masu malamai masu kauli na farko suka ce eh wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala yayi anan bi ma'ana wallahu kama yace wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhuma da Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa su ne suka fi cancanta da a yaddar da su idan munafikan nan sun kasance mumine ne wato sun kasance muminai ne muna fahimta irin wannan ya zo aya ta mana bayani man yuti'ir rasula faqad ata Allah don mutumin da ya bi Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya bi subhanahu wa ta'ala don mutumin da ya bi kuma manzon su sallam to Allah ya bi muna fahimta kauli na farko kenan kauli na biyu suka ce a'a Daminin yana komawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ne ya aiko manzon nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdullaha wato Allah da manzonsa su suka fi cancanta da shi Allah a yadda da shi saboda sai ka fara yadda da shi kake zama mumin. zance na nawa kenan zance na biyu zance na uku suka ce a'a abin da yake akwai a nan damirin yana komawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin qa'ida ta larabci ya'udu damiru ila al-aqrab al-madhkur shi damiri har kullum yakan komawa wanda ya kusance shi wanda ya rabe shi sai mu duba mu ga yahlifuna billahi ma qalu yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu sai mu duba tsakanin Allah wa rasuluhu wanne ne yafi kusanci da wannan domirin rasul sai suka ce to ai wannan domirin yana komawa ne ga manzo domin abin da sa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ake gani shine ake mu'amala da shi amma zance mafi inganci ita ce magana ta farko wannan damiri an yi shi ne bi sighatil ifrat wal muradu bihi jam an kawo shi guda daya amma abin da ake nufi Allah da manzonsa su ne suka fi cancanta da a yarda da su domin idan ka rike Allah ka ce ka yarda da shi baka yarda da manzo ba imani zai amfani babu idan ka rike manzo ka ce shine kadai ka rike ba ruwanka da Allah subhanahu wataala imani zai yi amfani a don haka sai Allah subhanahu wataala ka yadda da shi ya yadda da kai ka yarda da shi sannan ka yadda da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka iya zama mumini na gari a don haka in ka riki daya ka saki guda daya ba sunanka mumini ba kuma imaninka ba zai taba cika ba har abada ina fata muna fahimta ألم يعلم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ألم يعلموا شنو وي ودنن منافقان بسو سني بني annahu yadda abu yake man yu'adidi Allah wa rasulahu duk mutumin da yayi sa'insa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala yayi jayayya da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha yana da wutar jahannama mai dawwama ne a cikinta zalikal khizyul azim wannan shine tozarci taɓewa mai girma a don haka kaga damirin can na farko da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambato Allahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurdo nan kuma alam ya ya'lamu annahu man yu'adidillaha wa rasula duk mutumin da ya yayi sa'insa da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to lallai ya sani cewa wutar jahannama zai shige ta mai tabbatuwa ne a cikinta wannan kuma ita ce tozarci ta ƙarshe gaba ɗaya da wannan muke iya fahimta dole ne sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a samu nasara a samu tsira a samu shiga gidan aljanna domin shine aka aiko daga jinsin mu laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin shine aka aiko daga cikin jinsin mu qul inna ma ana basharun mislukum sai dai abin da yake bambanta ni da ku yuha ilai ni ana mani wahayi cewa in isan muku daga Allah subhanahu wa ta'ala a don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aiko sa daga jinsin mu amma ba irin mu bane matsayinsa martabarsa kusancin saurin Allah subhanahu wa ta'ala babu wani makhluki wanda yake irin wani amma mutum ne walau ja'alnahu menene malakan walau ja'alnahu basharan walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yadda suke cewa ai da an aiko musu mala'ika Allah ce a'a da mun aiko mala'ikan ma da mun mai da shi mutum ne irin su saboda za a ɓadda su ya zanto an cuɗanya musu abinda su suka sanya ma kansu kasa ganewa a don haka dole ne abi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole ne abi Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake nufi da sa'in sa da Allah da kuma manzo wato shine kai fada da addini duk mutumin da zai fito ya fada da addini ya yaƙi addini to wannan kowane ne ba alkawarin Allah bane subhanahu wa ta'ala ya bashi nasara akan addini domin Allah ya yi alkawarin addinin nan zai yi rinjaye da son mai so ko da ko mushrikai sun ƙi don haka in kaga an yaƙi musulmai misali an kakkashe musulmai to musulman ne aka kashe amma ba musuluncin ba kuna ko fahimta musulman ne aka kashe amma ba musuluncin ba shi musulunci ba zai taba mutuwa ba haƙƙi ya musa Allah subhanahu wata'ala shi alkawarin wannan in ka kalli duniya a yanzu wato ainihin advanced country ƙasashen da suka ci gaba irin abubuwan da suka tara na yaƙi da kaza ba na jin akwai wata ƙasa ta musulmai wanda take da irin wannan technology yanzu misali ci gaban amerika ya kai ga amerika suna da ɗan wani jirgi da suka yi idan suna so su samu information labarin makiya jirgi ne dududu ɗan kaɗai da kasan gwiwan hannu bai fi kemaran nan ba fur zai tashi ya zo ya samu wani wuri ya makale kai baka ji sa ba baka gansa ba baka san ba da abu ba zai ɗauki labari kuma yana ɗauka zai watsa tura information gashi ko ko a'a wani abu ne mai kama da lema a cilla shi a sama ya koma ya rumfa mu nan yadda muke zaunan nan zai ɗauke mu da fuskan kowa da tambarinsa sannan sai kai labari wai har ma ka duba tunani har ma in kuna tunanin eh kun ma tsinkayi yana nan bari a ɓaro shi to kun bare ne kawai shi shikenan amma ba su yi asarar rai ba ba kashe mutum ba sannan yana ɗaukan hoto yana aikawa da information kaga ci gaba ne to su ne sai sun bamu to ashe inda ta karfin kwanji ne za a bi a nuna ba za mu iya ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki gabaran shi ne ya saukar da wannan al'amari kuma shi ne zai kare ta Allah muke roƙo ya datar da mu subhanahu wa ta'ala za mu kwana a nan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararai zuwa gobe za mu tashi akan aya ta 64 insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك akwai tambayoyi masu ɗan dama da suka zo kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina wa malam fatan alkhairi daga awwal malam babana ne ya rasu sai yassa ta ce gidan ba nashi ba ne ba mu magada mun san nashi ne to malam ya za mu yi yanzu Allah ya kai malam gida lafiya to wannan matsala ce ai albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara magana ce ta dalili ko hujja idan ta ce ba nashi bane menene dalilin da yasa ya zama ba nasa ba ko kuma idan kun ce na babanku ne menene kuke da shi dalili da yasa gidan ya zama na babanku dole ne wannan gaban shari'a za a je sai a raba ita ta kawo hujjojin na cewa gidan nan ba na dan uwanta bane ko kuma ku kawo dalilai na cewa gidan nan na babanku ne na mahaifinku ne dan haka kotu sai ta saurari dukkanin bangarorin an saurara shikenan sai a fitar da magana shine abin da za ku yi mai tambaya ta bice assalamu alaikum malam Allah ya kara ma rayuwa albarka don Allah malam a sayyidina abubakar menene ainihin sunan shi abdullahi ne ko abubakar na ji wasu suna cewa sunan shi abdullah wai abubakar kuniyan shi ne ka huta lafiya Allah ya ƙara ma albarka to asalin sunan abubakar ne siddiq radiyallahu an abdullahi ibn abi quhafa Abdullahi ibn Abi Quhafa sunansa kenan amma Abu Bakr ma'ana baban sammako ba wai baban budurwa ba yadda mutane suke faɗa idan baban budurwa ne sai a ce Abu Bikra ko Abu Bik baban budurwa amma Abu Bakrin baban sammako daga bukuratan wa asila saboda shi ne fara sammako wurin shiga musulunci don haka Abu Bakar kinayarsa sace, kuma ya halatta ko ma baka yi aure baka samu kinaya a danga kiran ka da shi misali kamar a ce abu abdullah ko abu umar misali ko abu usman ko da baka da aure saboda aisha radiyallahu anha ana kiranta ummu abdullah kuma bata taba haihuwa ba Allah ya kara mata yadda wannan ma yafi ma da kaje irin sunayen da matasa suke sama kansu Allah kuma ya ce sunan ta'ala bi isa lismul fusuq ba'da al-iman tar da suna na fasikanci bayan an yi imani wai kaji mutum musulmi ne wai amma ana kiran shi fasu ba yana faruwa ba aya fasto ya sai ka waya ka fasto kana tunanin ka fasto da yan riga da hula can a karkashin iya? sai ga mutum ne gashin masha Allah to wannan haramun ne bai dace ba ko ko kaji mutane a ah, <laughs> arna an fito eh wallahi an fito wallahi wannan bai dace ba ka sa wa kanka suna abu hamad misali abu umaid suna ne kyau ka bar wannan suna na fasikanci muna fahimta wallahu a'lam mai tambaya ta gabe assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya malam yaya zakkan noman damuna da na rani yake to hadisi abin da ya tabbatar shine abin da ruwan sama ya shayar fa fihi akwai ɗayan kaso goma ma'ana idan ka je kai shuka ruwan sama ya sauka to za ka ba da ushiri ɗaya bisa goma shi ko ana ƙidayen shi ne da abin nan wasaƙi abin da ake ce ma wasaƙi ko shi ne sa'i sittin sittin sau biyar zai ba mu nawa kenan guda ɗari uku sittin sittin har gida biyar zai ba mu ɗari uku to a ƙidayar da muka yi yanzu shine wato a kowane buhu goma za ka ba da buhu ɗaya zakka ana fahimta wani ya noma buhu ɗari uku sai ya tambayi fatawa aka ce kowane buhu goma zai ba da buhu ɗaya kai ya ga abin shi yana kyashin ya baiwa Allah amma kuma Allah bai ji kyashin ya bashi ba kuna fahimta amma idan kai ne kai ban ruwa to yanzu za a kasa shi wato gida arba'in ne kenan sai a ba da rabi ma'ana ba buhu ɗaya za ka bada ba sai ka bada rabin buhu saboda wahalar da kai na kai komo an sake sauwaka maka an gane ma'ana ko da buhu goma ka samu to in dai bar ruwa kai ba da ruwan sama shukar ta tsoro ba ta ka girbe ta ba to shikenan ba buhu ɗaya za ka bada cikakke ba sai ka raba rabin buhu sai ka bada shi ina fata mun fahimta wannan ya ce assalamu alaikum malam ya ibada Allah ya sa muna cikin bayinsa salihai wannan dai ina ji taimako ne ta rubuto take nema cewa mijinta yana cikin wani irin yanayi shagon ma da yake ciki ga kudin haya ga kaza ga kaza ga kaza don haka ina ga hadda lamban waya ko dai mace ko namiji ban san abin nan ba amma na fi tunanin mace ce don haka an samu wanda zai taimaka ga lamban waya nan za a neme ta insha Allah mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin kai bayani akan ah, yoyon fitsari to dan Allah malam kowace sallah ce mutum zai sake mata alwala kuma sai ka yi wanka sai ka sai ka yi wa ka yayyafi ina neman ƙarin bayani a sha ruwa lafiya eh in dai mutum ya ji abu ya zuba dole ne an so yanzahu ya yi ma ainihin wandonsa yayyafi an so ya yi wannan amma bayanin da muka yi mun ce a yi ni muna da sa'o'i guda goma sha biyu to za a kasa su gida guda uku idan ya zamana cewa kashi biyun lokacin mutum yake fama da yoyon fitsari to an ce ko da ya ji wannan abu ba zai sake zuwa ya sake alola ba saboda akwai nauyi a kansa amma in ya zama na kashi ɗayan uku na lokaci ne misali kamar yoyon fitsarin kawai yana zuwa masa a cikin awa hudu ne cikin awa goma sha biyu to an ce duk alola idan zai yi sallah sai ya saki amma in ya zama da mafi yawancin lokaci to ba tire biyun ukun lokaci wato sa'a takwas kenan yana cikin yoyon fitsarin to an ce in yayi alola ko da fitsarin ya zuba kare sake je ya sallah san Allah da Allah ya ansa da billahi yukallifu Allah nafsan illa ma ataha ko illa wus'a mai tambaya ta shi gashi assalamu alaikum malam Allah ya kara maka imani malam mai hukuncin masu yi shehunne sujjada ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu yana cewa kada wani mutum ya ma wani sujjada kada wani mutum ya ma wani sujjada wannan hadisi ne a cikin sunan kuma malamai sun ce ingantacce ne don haka mutum baya yi wa mutum sujjada sai dai mutum ya yi wa Allah subhanahu wataala sujjada domin da sujjadan nan ana yi wa dan adam to annabi shi ne ya fi cancanta da ayyama kuma shi ya fi kamata da aga amma idan kuma ka ce a'a ai annabi yaqub misali ko ko annabi yusuf mutane da yan uwansa da babansa sun masu sujada sai mu ce eh ai wancan shari'a ce daban amma mu namu shari'an ta sha banban da tasu muna fahimta tambaya ta karshe wanda ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai addu'a ga mahaifin malam Allah ya yi masa rahama ya gafarta masa ya kuma albarkaci zuriyarsa ya kuma kare malam daga sharrin makiya tambaya ta anan ita ce malam rai shine zuciya saboda malaman science na cewa rai shine zuciya sannan ina so malam ya faɗa mana sunan waɗannan kalmomi da larabci heart wato zuciya kenan ita ce qalb long wato shine ainihin huhu ana kiran shari'atan guda biyu liver ita ce zuciya ana kiranta kabit da larabci intestine wato am'a kayan hanji kenan brain ita ce almok wato kwakwalwa kidney ita ce ainihin kilyatine wato koda kenan sannan stomach ana kiran shi batno wato ainihin ciki ai duka waɗannan abubuwa a wurin larabawa aka samu aka zo aka yi translation nashi ya koma turanci yanzu da america ga dafta muna zaune shi a zaune ka tafi germany ka tafi france suna karatun littafin ibn sina har yanzu shine umda jigo ne na karatu a wurinsu don haka shine likita balarabe musulmi a duniya na farko wanda tun ma lokacin Amerika kamar ka duba hadarar islamiyya su tun lokacin ba san ma yadda ake ajiye kashi ba domin su sukan yi kashi ne da a daki advance counter da kake gani yanzu kashi ake a tukunya a tara ajiye sai akwai wata shekara da ake kira shekaran ɗoyi kowa da ya fito da nashi kashin aka zo aka aka aka yar a bayan gari annoba ta ishi al'umma a cikin gari so duk waɗannan abubuwa daga wurin mu ne aka gani aka yi transforming aka je aka gyara shi sai mutane suna ganin kamar mu ne muka yi tafin daga wurin su ba haka bane sannan kuma yace malam 'yan shi'a sun ɗauki sabon salo na yaudara eh, na yaudara suna taƙiyan cewa wai su ba su zagin abubakar da aisha suna cewa ah, ba su yin auren mutu'a kuma sun daina sa bakin hijabi wai so suke su dawo da martaban shi'a wannan shine dabarar su din da suke yi a yanzu da fatan malam zai wayar da kan al'umma kuma ina baran addu'a daga malam da kuma al'umma na gode Allah ya ba malam lafiya ya kuma ƙara masa ilimi a sharuwa lafiya da dama wannan wani abu ne sananne bagaƙen kayan ko a cikin littafin su ma dama ya haramta sannan kuma wani abu ne wanda yake fitacce sananne duk dan shi'an da zai ce maka wallahi tallahi su suna son sahabbai to ba fa sahabban kai da kake magana bane waɗannan guda hudun kacal da aka ce da su suka ce duk sahabbai sun yi ridda sai guda hudu miqdad bin amr sannan ammar bin yasir al farisi sai wane ne na hudun su eh, waye na hudun su ne wato waɗannan guda hudu din dai shine zai ce maka wallahi ba mu zagin sahabbai amma duk wani sahabi gaba ɗaya a wurin 'yan shi'a tsinanne ne ba mumini ba ko da ya rantse maka ya ce bai zagi ka fita batunsa wannan ba gaskiya ba muna fahimta Allah muke roƙo wa wata'ala lokaci ya riske mu eh, abinda muka karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana abinda ke ba mu tsoro Allah ka mana maganin sa wannan tsada da muke ciki ta rayuwa Allah ka kawo mana saukin ta makiyaya da manoma Allah ka ba su albarka a cikin kasuwancin su ke musu albarka a cikin ainihin dukiyoyin su waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su yadda za su biya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya samari da 'yan mata da suke neman aure Allah ka haɗa kowanne rikinin shi na albarka shugaban kasan nan namu Allah ka bashi lafiya Allah ka sa ya sauke wannan nauyi lafiya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai ka hada shi da mutane na gari ya Allah don mutanen da suke da hannu cikin jefa wannan kasa cikin wani irin yanayi Allah in za su shiryu Allah ka shirye su shirin addini idan ba za su shiryu ba Allah ka daura musu abin da ba wanda zai yaye musu ya kai don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa masa don mutumin da ya nemi mu tsiyace mu lalace Allah ka tsaye al'amuran sa kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk